mutum na faɗa nan babu alwalla waɗanda aka faɗa masu ma babu alwalla amma in ka aike su sabal sabal haka nan to kada kai musu alwalla kada kai musu sallama domin fasu kai ne don da sun tafi al'aurorin su don mutum na laifi za a yi mai sallama eh? sai da Sai gyauta iya Ibrahim ya sallama ba kenan. Wato wannan kuma ya ga abin da ba ya da kyau sai sai. Eh, sai wankan da su zai yi da su. Eh, ko a tsari tsari ya Ai ba ka san yadda hamma muke ba. Gida ne haka kamar wannan, ba haka nan ga kowane dan yin shiga mutum a abin ya samu ruwan zafi na abin nan da mutane ba sabu da ke ka ka fito to shi ne yadda ka shiga kada ka shiga zaɓar sa haka na suka fi daura da duk al'aurar da an wajibi ta a'a wadda ka rufe da jama'a to musahabi ne ka rufe ta in wata yin mutum bai ne ba ba a ce a yi kun gane to to حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس ان عبد الله بن عباس اخبره انه بات ليلة دعونا حديثي سبيبا wato wannan abdullahi ibn abbas yana yaro ya ba su labari a cewa ya ba bawan sa labari kurai allah annahu ba ka lailatan inda maimuna zai nabi shi abdullahi ibn abbas wato abin nan eh, maimuna yar uwar ce matar hamza ce na annabi a wuri ta ya kwana wurin ta domin an inna shi ce wa zai nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu wato kana uwar shi ce uwar shi kan da za ta fi arnin wisada ni kwanta da gefen ga fadin annabin gidi wato katima ni koma da gaba ga fadin katima ni kwanta wanda ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi fi dunya annabi da shi da iyali sun ka zauna ga tsawanta wato kenan su suna ga tsawanta shi ko yana ga wajen kasu fada mu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya bacci hatta ya zanta safar layl wato abin nan kayan mu nisa wannan ya halatta mutum ya kwanda yaro cikin matukar daidai yin saduwa da iyalinsa don da abdullahi ibn abbas da ruwa eh, ya sa an kwanda shi cikin daki guda kuma abin kan gado guda wannan ya nuna kenan kuma yaro matukar bai bane gaba babu lai idan ya kusanci nasa muharrama shi ko hunta ko to sannan wato annabi ya baki har lokacin da dare ya yi rabi har da idan sa safar laila har inda dare ya yi rabi aw qabla ko gabanin rabi bi kalilin da kadan aw ba'da hu bi kalilin ko bayan rabi da kadan sai kadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mu an amazo Allah ya falka faja ala yamsahu nan ya shiga yana shahewar bacci wato yana murjewa idanunsa ina an wasu daga fuskar shi da hannunsa yana abin da shahewar bacci ثم قرأ العشر العشر عشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض وتعالى يوم ناس أيضا سورة آل عمران ثم أتقول سيدنا يا كان تاس بابو babu alwala wannan shi ne makasirin kawo wannan fakali a nan kana iya karatun qur'ani babu alwala kuma kama ila sannan sannan annabi ya tashi zuwa ga tsohuwar tarfa mu'allaka wannan an da ruwa da kawar amina ya yi alwalla da gare ta ta sana wudu a hauce ta ta alwallarsa tun ma kama yi salli sannan ya tashi yana sallah kalan mu abbas sun mu abbas ya ce yanzu kurai mai ba da labari ba kun tuni na ni tashi ina yaro fa fa sana'atu mithla ma sana'a ne aikata kamar yadda aikata ni ma ni ni shayi hukka ta ni karanta ayoyi nan sannan eh, abin nan mutafi alwalla ثم دعت وقمت إلى جنبي من تقول طيا جيت أنسان نحبي فوضع يده اليمنى على رأسي سيء النبي أبا حنون سنداما جكينا وأخذ بأذني اليمنى يسله ya kama haɗin kunne na na dama domin da ya haka sun ga na hannunsa na dama kenan ya yana abin nan wasa kamar abin nan ya masa kewa don ya jawo shi wannan ya nuna kenan ba da yi kawai yaro abin da zai natsar da shi zuwa gare ka ko hanta ko to ina yalkulu fa a rak'atayn annabi ya sallah a biyu thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma autara sannan ya wuce wato raka'a goma sha uku kenan ko ban da ko sun manta da sallah ya koma kwantawa hatta a tahul mu'azzin har mai kiran sallah ya zo masa fa kama fa sallah raka'atayn da mai kiran sallah ya zo masa yake as-salat babu laifi ke nan mai kiran sallah ya iske liman ya ce ga sallah kusa ya tashi kuma ya sallah raka biyu katifa ta yi masu ce raka ta mutu gini sun ga raka goma sha biyu ke nan cikin dare sun ba kare da fasallar su ba sannan shi ya sallah asuba bai sake wata alwanda ba ban wanda ko wata wannan hadisi abdullahi na abbas yana yaro ya gan shi wannan ya nuna nan yaro na da hankali ya ciro labari ya faɗa yana da girma ana karba a yaki da shi ko ban da ko to babu man lam yatawadda yara ila min al-gashi al-mushkil wanda ya ga ɗan hankalin mutum ya tsile ba zai yi alwala ba sai in wato hankalin sa ya bace sosai amma don ɗan rikici haka kaɗan hankalin sa ya dan mazita wato babu alwala حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأة a imrati wato ya ruwato daga matar shi shi uh, urwa urwatun muzubai wato wanda yake kuma fatima an jaddace ai ta kauta ruwato daga kakarta asma binti abubakar annaha qala wato ta ce to aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam asma ko ta yar uwa aisha ce wato abin nan duka ya'ya abubakar ne to ita asma ita ta tafi ta iske yar uwarta wato eh, abin nan eh, yajin nabi sallallahu alaihi wasallam a hina kasafata shamsu lokacin da rana wato abin nan hasken ta yadda su fa idan nasu mu sai ga mutane tsayi sallu suna sallah wa idan hiya qa'imatun ga ita Aisha ita ma tana tsaye su salli suna sallah fa qultu malun nas yasal mutane fa asharat bi yadiha rana wa sama'i sai a Aisha cikin wannan hali tana sallah sai ta yi shara bi rana wato abin nan an rufe ta kenan wannan ya nuna kenan mai sallah yana iya magana da isara wa qalat subhanallah wato sai abin nan take subhanallah wato cikin sallah ko yake nan wato subhanallah cikin sallah ne ba ta sallah ga mai sallah ba qultu aya wato sai muke wata aya ce ba a shara Allah a murayen wato zai kaɗa kai kun ga kenan ta yi magana cikin sallah fa kuntu hatta ta jannani da shi sai ni tsayo har lokacin da rufe hankali ya rufe ni an to a subu saukara a an ina zuba ruwa da na don abin da na wato gumin eh, abin da kiduwa ya same ni da ruwa ina zubawa wannan ma sarrafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ga sai ta yi alwanna ba sai ta yi sallah kenan wannan shine bukhari ke son ya kawo don hankalinka ya tafi ba ka alwanna sai hankalinka ya bace duk gaba ɗaya ko ko don ga shi ta ji tsoro har hankalin ta ya tafi wata na da wata a zuba makanta sannan ta sake ta yi sallah tare da su fara ma fara wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya gama sallah hamid Allah wa asna alaihi ya kudu ba ya da mu Allah ya yi yabo ga Allah sun makala ma ni sai in in alam arahu ba wani abu wanda mun zamo ban gaishe ba ba ta yi tsanani ba to a ce ce maka uwa ba ta yi tsanani ba za ka bata ne wannan to shi kenan wato sai annabi ya fara hudu da yake wato duk abin da na zamban gani ba an nuna ne shi cikin tsayi na wannan lokacin da muke sallah wato gaba tsayina wannan hatta jannata wan nar ha aljanna da wuta duk an nuna ne wa laqad uhi ilayhi lalle kuma an yi min wahayi annakum tusanuna fil qubur ku mutane ana fitina ku cikin kaburka wato za a tambaye ku tambayar kaburi misila au qaribin fitan dajjal kamar fitinar dajjal ko kuma kusa da fitinar dajjal la adari ayi zalika qala asma'u ita asma'u mai fadin hadisi cin misal kake ko qarin kake ko ko fahimta ko wato abin nan la adari ayi zalika qala asma'u sai yaqulu huwa muhammad shi mutum wanda ake tambaya nan sai kalu a ce a ce ma mutum cikin kabarinsa ma ilmuka bi hadha rajul ni a sanin ka ga wannan mutum wato ana nufin annabi muhammad ba amma mu'min amma wanda an mu'mini ko ko mu'min wato ɗayan su ka faɗa mu'min da mu'min Eh, la adari ay zalika qala asma ba san wani ta faɗa ba shin mu'minin ko mu'minin kun san mu'minin ya hin in imanin ka ya tabbata har ya shiga cikin ka sai ke ce mai yaqini ko fahimta ko to amma mu'mini ko ya kulu huwa muhammad rasulullah wato muhammad ne manzon Allah ja'ana bil na ta ya zo muna da hujjoji wal huda zo muna da shiriya a ajabna mun ka karba wa amanna mun ka imani wata bana mun ka bi abin da yake to idan mutum ya faɗi haka nan cikin kabri fa yuqalu nam salihan kai bacci lafiya lahu faqad alimna in kunta la mu'mina sai mala'ikun da sun ka tambaye su ke yi bacci lafiya lau lalle mun kai kaza zan mu'mini saboda haka ba abin da ya dame eh, mutuwa ita ce wahala ka kawai daga nan kullum cikin sauki kake wa amal munafiq murtabu munafiqi ko mai shakka shi kuma ga abin da zai ce la adabi ayi zalika qala asma ba sani ba shin murtabu take ko munafiq mai shakka take ko munafiki take fa yaqulu sai yace in an mai wannan tambaya ya an ce menene sanin ka ga wannan mutum sai ce na adari samitu na fa yaqulu na shay'an hukurtu ban sani ba na ji mutane na wada wani abu na fara ni ma amma na manta ko ne ne wanda ya ga boshi Allah babu mafi ra'atu shafar kai wato nan dai wannan hadisi anan wato maganar in haka ya abin nan wato ba za ta sake alwala ba sai ya hankali ya tafi gaba dai na wannan tambayar kauri kuma tana tafi abin nan eh, wani lokaci to babu masjaratu kullihi in mutum zai alwala wato yana yiwa ya shahi kai dan ko ko sai ya shahi kai duka eh, wa qaulin lahi ta'ala wa sahu bi ru'usikum kun shafa ga kanunku tun da an ka ce kun shafa ga kanunku wa ba din nan yana nufin akwai mutane sun fassara shi daban-daban akwai masu cewa kun shafa da kanu wato kenan ko haka kai ko ko abin mai infaq abin da infaq kada kai akan rawani sai dai akan ainihin jikin jikin kai kun fahimta ko وقال اني مسبب المراه بمنزله الرجل دما كده نمجي ضد ذلك شافعة كي تنصب على راسها كي ذات شافا شافعة كنتا وسئل مالك اي ذو ان يمسح بال الراس انت بمالك domin kun san ah, wannan bukhari bai yi karatu ga malik ba amma ya yi karatu ga shafi shafi ita ga malik saboda sun yana hujja da abin nan malik an tambayi malik ayan fahu bala rab ya isi ga mutum shi dan ta kai na aka ce kai shawa da ka fatar da hadisi abdullahi ibn zayd sai malik ya ce a'a ga hadisin ibn zai ga na za mu karanta na abdullahi na yusuf قال أخبرنا مالك عن أمر بن يحيى المازني عن أبي أن رجلا وتكون زيد كنا أن رجلا ورمت قال عبد الله بن زيد فينا وانا حديثي وهو جد أمر بن يحيى كان أمر بن يحيى قال أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كان هي أن يدع النبي يسير عليه الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن زيد سي عبد الله بن زيد يسير نعم إنا إياه فدعا بما يسير أكاوا fa abraga ala yadi ya zuba ruwan nan ga hannunsa wa da fala yadi ya dauki ya wanke hannayensa marratayn sau biyu ثم من ملسن يقول كرباتي وتنصر وشاتي ثلاثة صو أكو أكو وأن يانونا وجاء الولا بشرة إلى سكا أكو uku با كون بشرة إلى سكا نوري قدابا وتقفوا بسرا إيه مسجيبيو وتقفوا بسرا أكو أكو ثم غسل وتوسل يوانش فسكا ثلاثة صو أكو ثم غسل سنة يوانش يدي عنوانا مرتين مرتين صو بيبي إلى المرتكين kun gane wannan ya nuna kenan kuma wanke farko bai isa sai ka taho wanke hannu hannaye sai ka gama da hannuwa da murafikai ba iyakar eh, jira'i ɗaya za ka wanke ba duka da hannaye ka shafe ya fi ne sun ma masa rato suna yi shari'a da fadiyar da hannuwansa fa haka bala bihi ma wa adbara ya fara daga gaba ya yi baya ya fara daga baya ya kawo baya bana bi muqaddam rafi hata zahaba bihima ya fara daga bakin ka sai da ya tafi kar ila kama zuwa ga tsaye sun marar da kuma sannan ya mace su illa makarin da bi bara inda ya fara mina daga kai Ya ta wannan ke ne ne makasudi ce wanda ya dan shafa mai kai da ya saba sai ya shafa mai kai duka kun fahimta ko a sun magasala rijilai sannan ya wanke kawakunsa bai faɗi su sau guda guda ko sau biyu biyu ko sau uku uku ko ko abin da ake yi sai sun tsarki bai fa ambata ba babu ga fanyar rajulain ila ka bayana su kuma kawahu tsarki iyaka ina ake wankewar kawahu ana wanke su zuwa ga idanun sawu waɗannan wata shi ne za a wanke kawai da muka gani yaya an kawai wannan حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن ana عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد أو النبي صلى الله عليه وسلم من تنبيته يا يا النبي كيهن الولاء فدعا بثور من ماء يتي أكاو وتجروا تروا ثور مكي وند أنك إذا daga ci shi ne ko kuma da wani karhe shi ne taur kamar gangani fa tawadda lahum sai ya musu alwalla bayan alwalla wai don don ya sake sallah ba yayi don su su gani sai ya na karantarwa da aiki ya yi karantarwa da baki wa wadda ala wudu annabi ya mutu alwala ila alwala annabi sallallahu alaihi wasallama fa aka fa ala yadihi ya tufa jikinsa abin nan akan hannunsa ne tauri ko ya karkata wato wadin nan kan eh, gangane wato yayi alwala ya wanke hannayensa fa gasala yadayhi talasa ya wanke hannayensa uku kuma adkhala yadayhi sannan ya tsoma hannu na shi kai cikin wannan gongoni babal ma da ya kurkure baki wata ka kai shaka wata ka da zake talata garfatin kan fata uku da kowane kuma adkhala yadayhi sannan ya shigar da hannun annunsa fa gasala ya wanke ya sahu huskace talafa sa uku kuma da kale da kuma ya shigar da hannunsa daga kala da ya wanke hannayen sa ma da kai sa biyu illa ma su kai ne kuke ga kuma hannu kuma da kala da kuma ya shigar da hannunsa ba sa ra'a ta yi fa qabala bihi ma wa adbara ya fuskanta da su kuma ya bada baya wato ya fara daga dama daga gaba ya kai baya komo daga baya ya kawo gaba rigilai ya kabaini eh? wahida wato sau guda wajen shafar kai rigilai ya zuwa ga idanun sawu wannan shi sai aka idanun sawu babu istimalu fadali wudu'in nafi yin amfani da sauran alwallan mutane wata idan mutane sun kai alwallan ruwan da ya rage kana iya amfani da shi ko ba ka iyawa wani yana ganin ba a iya amfani da shi domin akwai hadisin da yake in mutum na alwallah ya wanke huska sai ya fito wato ruwan da abin nan ruwa sai fito da karshen zunubi da a cikin huskan nan haka nan in ya wanke hannu ya fito daga zunubi abin nan ruwa bai fada da zunubi wannan ya nuna ruwan da da zunubi cikin su ana amfani da shi kun gane ko eh, wato saboda haka wato wani zai ce haram ne a yi amfani da da da zunubi da na ciki وأمر جرير جرير wannan jarir ya umarci abin da iyalin su yi alwala da sauran ruwan da ya aswaki da su wannan ya nuna kina aswaki kuma alwala ne ana iya amfani da shi حدثنا adam قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سميت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاجرة وتو النبي يأتيكم يأتيكم منا وتلوكة ذات رانا فأوصي بوضي أخذ ما يدلوا الولا فتودع يي الولا فجعل الناس يأخذون من صد وضوئه mutane sun kashe ga suna ɗiba daga sauran ruwa alwallah su fa yamta kawai kamar sahuna biyu suna shafa jikinsu da shi wato sun ruwan da ya alwallah suna ɗiba suna shafawa فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الظهر ركعتين النبي صلى وتوابنا الظهر ركعتين دليل تفي عليه والعصر ركعتين العصر يتمع ركعة دي وبين يديه عمزة قبل ليش أقوى وتيار صندائي هو ديك كفا ودن سكرا وقال أبو موسى da annabi sallallahu alaihi wasallam da karni fihi ma'un wato annabi ya kira a kawo mai wani kofi ciki akwai ruwa fa ga sallallahu alaihi wanke hannunsa wa wajen da fuskar shi fihi cikin makan wa majja fihi ya tofa cikin kuma abin da yammai cikin kofin din sun makara lakuma isi ba min ku sha kun ga abin nan don albarkar su wa abriga ala wujuhikum ku zuba kuma ga ko ne ko kuma da eh, ban ku wannan ya nuna cewa kuma yana magani maganin zafi wannan ya nuna kenan ana addu'a cikin ruwa don a yi tabarruki da shi kun fahimta ko don ga addu'a ya taho cikin ruwa amma a yi rubutu a wanke bai zo ba eh ai rubutu a wanke cikin ruwa bai zo ba amma ai addu'a cikin ruwa don ai amfani da shi zo eh, eh an ba kuma wannan waɗannan ruwa yana da yana da tsarki domin ko abin da za mu fahimta wato tabaruki ne kuma kusuci annabi amma bukhari ya nuna abin nan nasi tun da an yi da abin da annabi ya yana yi wa kowa ya yi kenan kun gane ko domin shi ake koyo da shi duk abin da annabi ya ana koyo sai dai mutum ya san daraja annabi ba ne take da sauran mutane ba حدثنا eh, علي <laughs> eh, <laughs> to ban ga inda an ka ce an yi rubutu an wanke ba amma an ga inda an ka yi tawada cikin ruwa an ka yi amfani kamar ga wannan to قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع قال وهو وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه في ابن محمود بن الربيع shi ne annabi ya watsa ruwa cikin fuskar shi ya zuwa gulamun min bi'irin wato yana yaro daga cikin rijiyarsu ya ɗebi ruwan rijiyarsu ya gunda ya watsa ga fuskar shi وقال أروة أمين نسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه هو إلى غرفة أبو كنسا وإذا تودع النبي صلى الله عليه وسلم أكادي يقتصلون على وضوءه كما إن نقع النبي الولا ثورا وين الولا فحبينا غوغوليو ya kasace nun ba wai suna yaki da katubba ba wato abin nan suna gogoriyo na kowa kun fahimta ko wannan ya nuna kenan sauran ruwa ana iya amfani da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tabarruki da shi wannan kenan tun da bukhari ya kawo shi haka ya nuna kenan in wani mutum wanda yake mai albarka yana yi ai haka nan wato ruwan ba na gasa ne kun gane shi da babun حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت سعيد بن يزيد يقول za a ba bi khalati wato abin nan inna ta ta tafi da mu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah in lam ukhti waqi'un wato dan yar uwata wato abin nan kamar ya fa mai faduwa ne wato abin nan yana fa duwa. faduwa wato rashin lafiya yana samun sa fada ali bil barkata yayin addu'a da albarka sama ka ra'a sai ta kaina wada ali bil barkata yayin addu'a da albarka ثم توضا سنة الولاة شريك من وضوئه نشاد بدون الولاة ثم قمت سنة أي خلف ظهر باي جبانسا فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مديدة باي جبانسا أقوي هاتنا النبتي مثل زر الحجلة واتو كمر أبن قندل أبن قبة ko san kubba ko wato tanti sama akwai wani dan kundi sama wanda ake yi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani abin nan lolo baya gare shi wajen kawo ta hagu ya abin nan wannan shine alamar khatimin annabi da gare shi ba a komai wani annabi da wannan kuma an ka bada labarin su cikin littafan da na gabata sallallahu alaihi wasallam to babu. man malmada ko wasan shaka min garfatin wahida wanda ya kurkure baki ya shaka daga kamfata daya yana yi wa kurkure baki da shakawa duk ai daga kamfata guda wato tuttumin wahidi haddathana musaddad قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد انه ابرد من الجنائي Ana ya dai wato shi abdullahi ne zai ya zuba ruwa daga daga abin nan makai ana ya dai ya zuba ga hannayensa kaga sala kuma ya wanke hannaye sun maga sala sannan ya wanke au malmada sannan ya wanke ya kurkure baki ya san shaka min kufatin ya shaka duk wannan daga kafatin wahida daga abin nan ah, kafata guda فقال ذلك ثلاثا كو ففعل ذلك ثلاثا يا ايتك وانا سو اكو فغسل يديه يوم سهنون يلي مرتين مرتين مرتين ومسا براسي يشافي كان ما كو ما اقبل وما ادبر ابن دي غباك دا ابن دي بعد بي واتو يشافا يقومو ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ما هو واتو الولما دو الله تكي واتو ينا يواجه المسيح مسلم يكن فتا غدا يذكر قراء يشاف على فتا غدا babu masjid ra'ati marra shafa kai fa guda ne ba a shafa biyu حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه قال شهدت امرا لابي حسن فسال عبد الله بن زيد او وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبيه عمرو بن زيد في سيما الولاء النبي صلى الله عليه وسلم يلا حديث يا جباتا فدعا بخير من ماء ويسرع كاومي ابن زوجه fatan wanda a yi alwala lahu saboda su gani ka kafa ala da idaihi kuhu wato abin nan gangani akan hannunsa faga ta lahu ma ya wanke hannayensa salatan sau uku sun ma arkala da wasan mai shigar na hannunsa sai na cikin makarfin wani da kurkur baki ya kanka ɗan shaka wasan sai na ce salatan sula salatan da talatin da talatin garfatin ya ta kafa uku da kan fata uku mun ma ya wata daga ruwa sun ma arkala da hulhulu na kan mai shigar da hannunsa cikin makarfin da salatan wasan salatan yawanci suka fi kai yi uku kuma da kala ya dafu fili na sannan shigar da hannun hannunsa cikin makai kaga kala ya dai illa yanki yanke wanke hannayen su zuwa ga marakitai marakai marakin kai biyu kuma da kala ya dafu fili na sannan shigar da hannun cikin makai wani rafi su yake kansa ba haka da biya dai wa darbi ma ya fuskanta da ya a yatsunsa sa kuma ya ba da bai wato abin da ya fara daga baya komo daga abin nan har ya kai ba a tsaya kan kai ya kai a ya tsoya kan ya komo tun ma arkala ya rautar ne shigar da hannun su yana cikin makarfa da sai ya yi hannayensa na abin da yake nufi wato kai ba a sakarari sau guda ne yana zuwa wani zai magana shi wata rana babu ɗoyin wannan da kyau ka fara gane wace na ba a komi sai a ce annabi yayi yi babu wudu in rajul ma amra'atihi alwallan mutum tare da matar yana yi wa wato ka ɗauko abin nan kofi guda kuna alwallon da kai da mata wa fadali wuri da marasa sauran ruwan mace ana amfani da shi wa ta wallah umar eh, bil haniya umar ya alwalla da ruwan zafi wa min baiti nasaraniya kuma gidan abin kirista ya samu ruwan zafi ya alwalla da ruwan ta. wannan ya nuna ke nan ruwan da aka samu gidan kuma in dai ba ya canza launi ko dan dani ko a jinin ba komi haddana abdullahi bin yusuf qala akhbarana malik عن عن عبد الله بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتبدؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا maza da mata suna yin alwala gaba ɗai wannan ya nuna kenan ba kyama ga ruwan da mace ta taba ko ko ruwan da namiji ya taba ga kowane kun haka ko ko ko mu ajena eh shine shine addini to abin nan kada mutum ya ɗauka yana da albarka yana yi don wannan kada ke ɗan yawa ta da shi ka gane abin da ya kamata je mun yi karatun abin nan idan mutum na wa'azi har mutane na girma ma shi ya nuna masa shi bai ya san kuɗe ko komai da shi da shi ne sai ka to eh sai ni kawai na'urar sayarwa sai zai siya amma zai eh, maka shi ya kawo shi zai ciniki ya bani azumin rana zai kawo kuɗi ya kawo eh. amma yadda ya ɗauki wannan abu zai je gyara eh. sai daga baya kuma ya dawo min da shi ce in ba shi kuɗi na ba shi kuɗi a a sayan ka yarda ciniki ya tabbata tun da ka nuna masa kuma ba zakuwa yake ga wani aibi wanda ba wannan ba wanda ya gani abu bai abu ba ah, ah, ah, ya ko da abin nan ai ya ba da wani abu na ciniki ko da bai bayar ba tun da ciniki har ya yi ka karba na karba shi nan magana ta ta tabbata babu da shi da ya rasa wala bismillahir rahmanir rahim muna son fasara waɗannan ayoyi وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله a تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما كان عند الله عظيما واتو ba ya halatta ku cuci manzon Allah haka nan kuma baya ya halatta ku auri matan shi bayansa wato domin wannan abu ne mai girma wajen ubangiji duk abin da annabi ba ya so ku musulmi kada ku yi shi in kun yi shi wato zan Allah na ganin girman wato babban abu ne balle ma ku auri matan shi waɗanda ke uwayen ku ne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 أي وين أنت كم تزمد كفاءة بينك فيها هذا كم تزوء الجلد كم تزوء الدعاء كواحد كأسامي أشوف هذا على اللون يعني don ga sanadin da an ka ce ka tsaka bacci wannan kuma ya ce ya fata ne wallahi ka ga ni to eh to Allah ya nauyi kenan in bai sani ba amma ina masa sabu ya ta ce na yi da ni ta ba ta ga ni ban ji abin da kake ba ƙwarai ƙwarai wai iya yau bikin sun mutu ya yake a musu du'a'i sarai ba ma uwaye ba har musulmi ne ko cikin su ya yi inda kai sallah ka yi addu'a ga waɗanda sun ka mutu kana sa salamu alaina wa ala ibadillahi salihin saboda ka yi kokari ka san salihi don ka don shiga cikin addu'a musulmi don baka san salihi ba wannan addu'a abin nan wanda ake yi dubbai baka samu ba a'a cikin tahiya an ce assalamu alaikum baka wajen salihi ba ka ci wannan addu'a in eh, miliyoyin musulmi addu'a a fara mutane da yasa a yi an kayi waɗanda an kace ana abin nan kulhuwallahu da fatiha akwai abin nan yana nan tafi da ayatul kursi wannan da subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 uku uku sifa 100 da abin nan tafsir ba su dawa sunan su ba wannan kai in ka yi sallah kai addu'a bayan haka nan ka sa uwayenka ciki in kuma ka karanta don su wannan ko babu komi ka gane to ma dalla ba ya da kyau ko kaɗan حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في الصلاه ان تنكر يا جيد اسكن صلى فلينم su bari ya yi baccinsa hatta ya ala ma ya kara har ya sa abin da yake karafi wannan ya nuna ta kenan ba gingidi ke bata ba sallah ke batawa ba wata amma zai bata ma wajen addu'a bai nauyi ba nauyi ba yawwa kun wata wannan ya nuna kenan in kana sallah kuma ka yi kokari ka san abin da kake faɗa ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا kun ga nan ko da sai kawa kanka addu'a yana yau a karba Allah sauka wannan ya nuna nan a surar da za ka aza yi kokari ka karanta ta da kyau in ba karanta da kyau ba ka canza masa ma'ana ba ka sani ba maimakon ta za alheri gare ka sai ta zai hmm. kyau kada ka yi addu'a da ka sani ba sai in ka tabbata eh yayin da hausa da yi larabci ba babu da wudu min dole hadal yana yiwa wato ba hadafi ɗaya ke ɓata alwala ba akwai wani abu wanda yake ɓata alwala sun san hadafi bole da gayadi da sauransu to haddasa muhammad bin yusuf قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سميت انسا ما جاء انس حول السنه كما فوضى سنه بدون قال ما بين قريب قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه wannan ya nuna annabi ya nuna yin alwala ga kowace sallah a yana da kyau in mutum yana da lokaci su jaddada alwala kamin ya sallah kuntu kai eh, kun kan ta sa'u to ku da kuka kun ka kuna aikatawa mm. qala yuzu ahaduna ahadana al-wudu al-wallad da mutum ya ta ita yake mm. ma lam yuhdith ma taqabbal hadasi ba mm. al-wallad ta ita yake amma in ma ya tawdidi ba laifi domin annabi yana tawdidi wannan ya nuna kenan yana yi wa mutum ya alwala ko da bai karya da iyakan ba sai dai idan kana tsammanin kana da alwalla kake bari in yi tawdidi kai yi bayan haka nan sai ya bayyana sai dama baka da alwala to baka da sallah sabuntawa tawa kana da alwala ka dauka kana da alwala sai ka ce bari in tashi in jaddada ka in sabunta ta sai ka ce kai walwala a kan alwala ka bi tahajjudi sai sai ka ce sai sallah sai ka ce a ashe ko alwalin na karye ta waccan da ka kace da amana tana da ita sai fa ce alwala ta fata sallah dan nan mun ta bayan mustahabi ta yi ta dukan su babu sai guda حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير من يسار قال اخبرني سويد بن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جد شهد من جون الله عام خبر كتاب خبر حتى إذا كنا بصحابة وانا حديث يا جباتا حتى عند من صحابة صحابة صحابة فينا يريد يتصل خبر عند جيات عند يريد صحابة جيات صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يومنا صلى حدثنا أبو محمد قال حدثنا عبد الله حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة إن أنكم لا يجد إذن صلى فلينم كبري يبكنسا حتى يعلم ما يقرأ حيث أبي التي صلاتي وأن يعني كأنن بعدين جئت بات صلى بات صلى بات أما wato amma zai ɓata الدعاء بينه addu'a بينه nauyi ba yawwa kun wato wannan ya nuna kenan in kana sallah kuma kai kokari ka san abin da kake faɗa yadda ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khairi wa kana al insanu ajula kun ga kenan ko da sai kawai ka addu'a yana yau a karba Allah sauka wannan ya nuna kenan a surar da za ka aza yi kokari ka karanta ta da kyau in ba ka karanta da kyau ba ka san masa ma'ana ba ka sani ba ما هو كنت بقى kada ka yi addu'an da baka sani sai in ka tabbata eh yayi da harfin da yi da yauki ba babu ne wudu in hadas yana yiwa wato ba hadafi ɗaya ke bata alwalla ba akwai wani abu wanda yake bata alwalla sun san ba boli da za a yi da sauransu وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سبيان عن عمرو بن عامر قال سميت انسا ناجي انس حول السنه كما تقول ان سنه جدا قال ما جن قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سبيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه wannan ya nuna annabi ya zan yana yin alwala ga kowace sallah a yana da cewa in mutum na yana da lokaci su jaddada alwallaka ne ya sallah kuntu kai eh, kuntum tasma'u uto ku kuka kun ka kuna aikatawa ala wudu ahadana ahadana alwudu alwala da mutum ya ta ita yake ma lam yuhdith matakabbar ya hadasi ba alwala ta ita yake amma in ya yi tawbidi ba laifi domin annabi yana tawbidi wannan ya nuna kenan yana yi wa mutum ya alwala ko da bai karya da yasken ba sai dai idan kana tsammanin kana da alwala kace bari in yi tajjidi ka yi tajjidi bayan haka nan sai ya bayyana ce dama baka da alwala to baka da sallah sabuntawa kana da alwala ka dauka kana da alwala sai kace bari in tashi in jaddada ta in sabunta ta sai kace kai walwala akan alwala ka musahabi ne sayi sai ka fi sallah sai ka ci a je ko wannan na kan ta waccan da ka kace amana tana da ita sai ka ci alwala ka saki sallah don wannan ta bayan musahabi sai ta dukan su توجدا حدثنا خالد بن نخلة قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن سويد بن الامام قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كتاب الله عام خيبر كتاب خيبر hatta ya kuma bi ba wannan hadisi ya gabata hadda inda mun kai da sahaba sahaba kuma wuri ne kusa da sahaba inda biya inda mun kai da biya sanna la na rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya mun sanna ala asara ya sanna ala asara kuma sanna kuma sake da a kawo abinci wannan ne ta ila da ke yi ba gome da kwan dukkan da gari da gari ba a san nan ta ke sai da ma sun yi kanin da sun da ne sun yi wani magari da ta zuwa ga magari sun yi wani sai ya ci sun ma san nan ne magari da wannan ne ta wanda ba ta ci da Allah ba wannan ya nuna kenan kun san zawar arwallan mun da yake yi ya ta abin nan ne ya ta tarbibi da su ba da kan da ba da da sun da yayi من الكبائر ألا يستتر من بوله دعوه بالدم بنا wato idan mutum zai yi domin yake hukun da mutane ke abin da ya kware ya yi domin yana cikin manyan zunubai domin rufe al'aura ya jibi ne ko kuma Allah ya sabri'a idan ka tashi da sauran ɗigo-ɗigo na domin kamar yadda yake ga wata riwaya wato sai ta bari jami ya gama ka kama zakarin ka tun daga harko ka dan matsa ka dan har ya kai karfe ka dan hujja ka dan na biyu ka yi haka nan ka dan hujja ka dan na uku ka yi haka nan ka dan hujja ka dan bayan ka nan sannan ka sa duki ka dauke ka sa ruwa ka wanke kun gane حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بهائط اليهود اهل المدينه الذي اوت الجنه وتجينا بكثير من المدينه ai masu tafi da nasta kafar ya sauta in samu ne sai duk kafin mutum biyu a gabanin da musu azabar su tuyo ne ba yau duk kan ƙauyuka biyu sai duk suna kuka sai mutanen da cikin ƙauye a tsarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa azabani ana yi musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin ba a yi musu azaba saboda wani babban zunubi da sun kai sun da bala a'a ana yi a kan babban zunubi an kana a hadu kuma la ya fi kiri da wani don su ya zama duka yi da wani ko ya kawo a zai da mutane na kallo ya yi ya yi da wani ya kana la a karshe kuma guda ya zama ya na zai kuma gana ya ne sai ne ya ne in za ka zama da wani dangi a zai kare al'aura kuma daga mutane ya yi da dangi ne kamar kawai ta amma ne da ga wani wannan yana sa a zaɓa kaburi ثم بعد جريرة جاء النبي يتي أتاقوا دليل الجنجان الذين أبو مكبا فكسر هذا في كسر سنة تفتيه من جنس الدين فوضع على كل قبر منهما كسرة وعدا عدنا من كون جنس أفن قبر الدين كون قبر الدين فقيل له يا رسول الله فعلت هذا جنة فلما فعلت هذا وما فعل جنة أتتغنى قال لعله أن عنه ما قيل بعد أن ترى القاهرة ما لم ترد قامت قلت أنه من جنزانين من مفقدة من جيبة بيسيبا أو إلى أن يبقى فوق ويأتي ذا أي مفقى رحمة هل تكون لهم أن أبو جاسم قاعد بيسيبا wannan ya nuna kenan ana iya sa kaba a kan kabiri wannan zama ta kan kabiri yana sa yana sauƙaƙar da azabar kabiri eh, matuƙar da ta jefe ba na jin da kowa da hankali su kuma iya sa wannan eh, a ba a sokawa a ba a soka ake sai dai a sa jefe eh. ya ba a yi ko wani ƙarni tare hmm, da da annabi ya da ma hmm. za a ji gafin da abin da ya kawo na ne. sai muke hasawa ta zahirin hadisin ya nuna na an ce matuƙar da dutse ba to in mutum an sa wani ba a ce na yi na wani ya ce ya ta biya a sama

to wannan ba shi ne tawo ba yin ta tawo a sa dan sama hmm. ban ji ba in ce asalin sada da yi ya ga yi ibadu ma za a fi gafin da dole abin da ya ga wanke yadda wani yin mutum da wanke da wani ba sai ne shi da reki wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibul qawli annabi ya ce mai qawli kana la yasifu la yasifu min dawli dole gudun ne jiki ne daga Wani sa kana ce ya hada shi da la da ke malin mutum ce ya nasu da ambatin sai mutane ta wannan ya nuna cewa bukhari yana ganin domin mutane ɗaya an majasa sauran domin jaki da nagoci da sauran abubuwa duk ba majasa ba kuma wanda ko to abin da zai sa ka ya nuna kenan kada ka cikin mutane inda mutane da su taka kuma wanda ko to حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني رافع القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صبر رجل هذا النبي هذا في كتاب دنجل بفاتته أتيته بماء وصوره يجري دريا فهذا سيدي بيسي سيانسي بيسي سكاء سيانسي بيسي سبسي وأن يعني نسيانيه مسيحة دولي سيارانسي كيف هم تقول؟ باب لوسي صادق يسمى أوانسي مستهد باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الان عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين النبي يسير قبر الجيوش فقال إنهما لا يعذبان وفي أنا مش عذابا ولا يعذبان في كبير لا مش عذابا في بني الجنة أما أحدهما أما طاووس فكان لا يستطيع من البول بيت الرواء وبول كل مثال شعب وأما الآخر فكان يشد مني وأتيت وهو نتيجة أن الموت ثم أخذ جريدة فكان موسى من وأبن الغنغان المتبع رغبة أيه فشقها وآجت الإنسان تسيبي فضرب في كل قبر واحدة وكان قوة الجبال تجيب الجبتين قبري قال يا رسول الله لم فعلت هذا بني قال لعله يفكك أنتما لما فعلت mutabbatin yake ba wata wannan ya nuna kenan rashin wankewa shi ma laifi ne ko da ko ne wata kenan ya da kirin yastafir bima na yastabri وقال ابن المثنى وحدثنا وكيل قال حدثنا الاعمش قال سمعت da مثله يستتر من بوله يستتر لا يستبرئ ذلك. كيف بعد ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله بالمسجد وأما حديث جاء عن البخاري جاء عن مسيسي أعلام معلوم أورد يبدأ أشياء كما تبدأ مثلا وأما كما جاء عن مسيسي مثل الله وأبي من بولين مثل جسا مسيح عن جسد الله وأتونا كان فرغ في يبدأ كتاها بدأ abin da jifar da najasa wato wani mutum ya taho ana da cikin masallaci ana karatu ko tare ya yi jeri cikin masallaci da tare da gasirin حدثنا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام اخبرنا اسحاق انا انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا النبي قال بقاه يقول في المدينة بمسك مسلاتي فقال دعوني حتى إذا فرغت قالوا تتيا قالوا أنت قالوا تتيا تتلم تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بموت عليه بصوتي بعد يسال فأجد مسلاتي أشياء حدثت آه في قالوا يلي على والله يلي جولين يرجمه kada abu na yake a kawo ruwa ta san da mai yabi wani masai wannan ya nuna ke nuna kasa da wani abin da ake sa a zuwa ruwa سنهم بطول قالوا بطول جوي يعني مثلا ترى قديم ومثل يتهم يبدو يوسف هنطا وقالوا كيلا بعينة آهنا كيفا تسوي بغرينا زبان إلى بطولهم وقم يجب التنبه كيفا يتحسرين باب الحد المال على الدولة في المسجد جدا هو wato can kada a hana kada a goyin ba wata barna a yadda ta ce wannan zuba ruwa a kan gauri cikin masallaci حدثنا عبد اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عباد الله بن عبد الله بن عتبه بن ابن مسعود ان ابا هريره قال انا اعرابي من بقول الله تعالى فدعا في المسجد ويد جالس في المسلاتي فكان على ابن مسعود كان يقول كبيره مثلا جنى ثم جاء بسماء ولا هي تواجد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا انسان في كتابه وحريقي على بوله في جل من تجبر ابنا وتكون رياء بولها او ذنوبا من نار تكون وتكون من رياء بذنوب في الجلد مع مخجرا فانما فإنما بإذن يسرين أن أوصيكم بيت لما تسوق الآية ولن ترى في مؤثرين لا أوصيك بيت أنا كان متعم هذا قد يراك كان هذا متعم جدا يبدو كتير غيرين كان كتير مالي يسوقين فحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال السنة وحدثنا خالد قال حدثنا سليمان أن هو بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فقال ولد قول لا تجد في طائفة في طائفة من بيت المسلاتي فخرجنا فغجر على الناس فنجحت الناس كانوا في الطاوة قال حافظ النبي صلى الله عليه وسلم شاء النبي يفعل يسمع فلم يقضى بينه لكتم بقول وقال بينه امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنب ما ruwa ta yi ma umar ta ujuri ta alayyan ka zuwa sarki. To, babin gani su biyan domin yara sai an wanke koko wani an zuba ruwa ɗaya ya sa. Abbas na Abdullahi ne yake قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت وفي عائشة أم المؤمنين كاتب وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجن عجبت بغياره فقال على صوبه قيل أنا كان الذي يعرض في نفس الدعاء وفتي يعرض له أعيد لي أصلي يبتنع النبي فدعا بما يسعى صالحا فأتبعه لي وجد ما يريد دون صوب وينشد ومن يعمل domin namiji bai abin nan bai tsanani domin yaro da yake nan na babba ba kuma namiji ban da mace domin mace jikinta ta aiki da lauki saboda haka wato cikin domin da kuma an samu ta wani abu mai danko danko don ya tana ƙwari su ga jikin ka tsoro jikin ka da fadi ba kamar namiji ba don ba ya tafi kina ta ubangiji saboda haka dorin yari ya ta an wanke don wannan dan kadan ko gidan ya dade wuta ko da ba ta fara ba حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عن ابن هشام عن عبيد الله بن ne الله بن عتبه an ام قيس jinsin mutan na allaha akar dunni na hafari da wani ɗa ta a sajirin ƙarami lamuwa kuma ta mai sa abincin ila sunan sallallahu alaihi wasallama ba ga nasan yin sun lafi Allah musamman ma sun fi jini amma da yasan ya fi wata gaban gare su sun fi jini su ta fi cikin abin gaban gare su ta bala ala kai ne da ne akan fahimta kada abu ya in da gare su a aiki a kawo ya da wasu a kawo da wani ba wani da wani in an yi ya faruwa ban باب كنت البول قائما من بولي قائدا كيف تظني يا هلت كيف يا هلت با حدثنا آدم قال حدثنا شيبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صبابة قائما فقال قائما النبي يقول جلد يسلساني كيف يسوي بولي قائما ثم بعد ما يسوي أتى الله فجئت لما أمجمه بليا فتوضأ الوالله wannan ya nuna idan mutum ya tafi da wuri wanda da kazanta in da da wuri ke yi tsaye don ya duka eh, zai saka kazanta hmm? kuma da da haka cikin hakkin da muka ce بعد الباب ان تعريفه يتفكر da وتعلم بولي ان تعريفه تعرف عبد يقول

ta sa su ba ta kwanu sai ya da wurin zuba wa jeji na wasu mutane sarfa ta ido bayan wani gona ta ƙara sai ya tashi kama ya tsoro a hadisin kamar yadda ɗaya su ke tsaye ta ba ya dole tsaye santa da su ne sai da koma jeji wata gudun santa da gare shi ta a fara ilayya sai ne isara zo ta zo ta wuri gona ta fa kuma su inda ake da wuri tsaya bayan shawunsa hatta fara ga ya ƙara boli wannan ya nuna kenan kada ka yi boli mutane na tsinkan ka da ka samu ko da ɗan yana kariya cikin wanda kun mutum guda ya ganta da duniya da ganta ya bai addini ba in ya zan wani mai jigawa mai sai ko kuma dukawa duk ɗari tabbai ya ma ta gane amma ta lafi in ta a abin da gaskiya ɗan zai kafa ta tashi a da kuma daga wannan hadisi maliki ke ganin wato abin nan da kazanta wato suna ne ba wajibi ba don duk wanda ya tsaye ya fi tsari tsaye babu da za a yi tsiri daga ɗan kuma da wannan ne suke cewa wato abin da najasa kaɗan ana gafartawa amma malik yana ganin najasa kaɗan mutukar ka tabbata ta in ba jini ba ce ba gafartawa sai dai sunna ne a gusar da ita ko sai in ke ne hmm. Hmm.

حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شيبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابي يوسف لا يسأل وتابعه لا يسأل يعظم يوسف جد في الغيلات امر كان ذا الامر الدولي ويقول ان بني اسرائيل كانوا اذا اصاب ثوب اهلهم قرابته وفي بني اسرائيل اذا بني اسرائيل da maimakon ya wanke ya sa yi ƙarfi ya wanke saboda su yana tsanantawa da ta an wanke da wani a ƙara sabota da ya tafi an saka wato abu hurera wannan magana da yake da an sani ba kiri ba hukun a sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam su ba ta annabi ya goma wato wurin jirgin wasu mutane ta ba halatta yana wajen tsaye wanda ya dole a biyar da an kai wani abu da ɗan ya hujja ta kansa in saboda ka ce ba tsanantawa ake yi ba eh, abin nan sassautawa ake yi wato dan da Isra'ila na yankewa sun wannan hukunci ka ɗauko shi ka haɗa musulmi kun ga mu ko eh, babu gasar dan yankewar jini wato wannan wani jini ne mutane. Haddasa na Muhammadu ne musamman قال حدثنا وهو عن هشام قال حدثني فاطمه انا اسماء قالت جاءت امراه من وسلم الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارايت ان كان تزيد هذا قوم وفتنا حول في الثوب السوداء كيف تسمع يا ذات ايتك كيف انبغى mutane na sababbin musulunci sun bar gidajen su ba su da wadata sai mace ta zo shi gane gida da wanda rota suka take haure suka take zama da su da su ba kai sallah su da zama ba kai fa qala fa tubu sun yi ta tare da su ya sai ta karkare su ta tare da su da abin nan ya samu ya kenan بالماء تقريبه wasan da haifi ta yafa mata ya fi kan mutum ke sallar ba ta ta yanke duka ba yawan ta yanke duka ba da daurawa kun gani wata da kan ta ya ce ni ba قال حدثنا ابو معاويه حدثنا هشام وان عن ابي عن عائشه قالت جاء أرفاد سنة آه، أبي الزبير فاطمة سنة أبي الزبير فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شك يا رسول الله إني امرأة استحال من يكون كل بيت أنا بمبني الجريرة فجاء يسأل السنين رسول جميل فلا أعرف البيت أبي السنين أفعل الصلاة في جنة صلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاء النبي الله ما لا سلام صلى بين المسجدين ومن ومن يجي في تقاعسي وليس عند حول بني فهو راس يوم الله لا تصلى فإذا أقبلت حيضتك أن إن كانت الحيضة يجي فإن تجد الدنيا تنفع فبئ الصلاة ليس بالصلاة وإذا أدبرت إن كانت إن كانت الحيضة في أحسن من بعد بيت Ah, abin nan haka su su yanke eh, aiki da mutum zun zuniya da samu gare su kuma sannu sannu bi sallah ba ta kenan zulmi ke gaskiya na uku hala in dai ki gamsu ki yanke dan kare ki ki sallah ki yanka ta miki ma alwala inna sallu yake wa qala abi kunna tawaddi ya ta ibana ya ta ma hadisi yake ki alwala li kulli salatin hatta yuzi azalika wa qad hayya min lokacin sa ki haila yuzi wannan ya nuna cewa mun mustahabbi da mutum jini shi ya ko da yanke ta dora ta ta alwala da ko ta sallah amma alwala ta ba ta ba kun gane ko mu. كثير من الأحيان يتبع الباطني ويجمع فيها وطلعت عنه أو لم يرام من السلمان ينبغي بيديك وبيد بأن سلم يا أنا بيمين كامل بعد أن إذا فضلنا به فرورة كتن فاتح في أن أن أن هذا قول يجب dan sarwin ke a ga mu dan Allah ne ya sa ya fara ne da ta da dan kalin sa ta ce ke Yaro rai uku ne, limanci inda ya kusa hanyar limanci, ya ta sallar jiri'a, domin ba mutum guda da ido yin ta, sai da mai yi, mutane sallar kawai wajen yaƙi, wanda yake zan aikan wajen sallah da mutanen farko ya san aikan da mutanen da shi kada ke ya ta kila an an yi ya da ni ba a yi tafi da mutum da a yi ne abin nan sallar abin nan ba sallar ya ya ta sallar da da ita kila ya ya saboda rufe aka akwai jama'a da jama'a in ko in a ko ga da kana san misalin jama'a da za ka tashi ba mu ta ko cikin ba ba? Wata ba? sai a yi da jama'a farko guda da jama'a ta tabbini Thank

idan bai ce na hanyar da ake yake ɗabi na ne a zuwa kowar alheri zai zo da yana kafa Ba da san inda sami wannan kofi ba, da san inda san wannan ba. Na bari da san wannan da ta karfa na da ta Ini dapat, ini dah dapat dia asyik cara apa saja. Ayah ini kalau dia ini dia

da wannan da ta da da da ko sana irin wannan wato da yawan ya fi su ne da a yadda su yi da su yi da su

يدل ما سلم أشياء تجري إذن بغتي قلبي من الليل وتقول لي السلام على عليكم جدا يخلق تعبانا في كيف يخلق تعبانا السلام على عليكم فما يدل منك السلام على عليكم أما إذن في ديني كيف يدل هذا وتقول قال موسى السلام عليكم الله تصلى ويزن من السلام عليكم قوله جليس وتركته السلام عليكم في قول سلم ثلاثة من جدا السلام عليكم وقال غضب آل بانا وقال من باب الصبر أقوله من الصبر to wanda ya bi ne ne a cikin rafi ko na kasar cikin da ke yi cikin rafi idan bai kika ba babu sallar kuma wani ya kasar ya kuma abin um, ne sallar hakan wanda ya biyu ya yi zaune a amurin ya yi ya cika sun tafi haka a cikin babu sallar wato kamar ta mai ta biyu ka in ka da niyyar ne in ma ka fita tare da shi babu sallah ko kuma ka yi zariyar bayan ta yi biyu ka bar ki yi biyu in ya sallama ka sallama kamar da mun gaba ya mutane na yi shi ma babu sallah ka gane wani da sallah da su yi. ko ya yi abin ya yi in da ne ne ke ta sallama ta yi fitawa in ya sai da fara ya sallama ka ta fita sauran abin da shi ne ita ce kullum rashin mutu don mun tayi ake kiran sallah da farin tsara kawai da jiran abin an yi kiran Mutum musulmi, mutum musulmi a tsare jinin da irin sai abin da shari'a ta ya sa yin shari'a a yi gargadon da shari'a ta ce hmm. eh, bari a tsari ne akwai ina tambaya na samun da gani da ke tafiya ya na san za da gawa kawai idan abin idan muharrami ta ne suna masa wanka amma a kan kusa amma in ba muharrami ba ne in wanka ba a kan kusa ba in muharrami ne a suna wanka a kan kusa amma in ne musu tsari ne ya tsarkake da da hannaye har zuwa iya tafiya har zuwa iya a biyayya hannu. Kin gane? kowa ne ya ɗauka ya aiki da shi ba komai amma in za ka yi fata ga masadin malik sai ka yi fata da masirin ta حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حول السند wato amfanin kawo wani sanad don a nuna hadisi yana da hanyoyi daban-daban saboda haka in ba ta ce ne wa haddathana musaddad qala قال حدثنا عمرو بن يمين عن سليمان سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن عن المني ما تنبي عائشة وتوصيت المني يصيب الثوب ولا يسمى فقال كنت أغسل في من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظن صدقة يوم النبي فيخرج إلى صلاة في صلى وأخر لدفن في ثوبه في ينفي جنى بكفنه buka ulumi wata wuri tsire tsire kun fahimta ko wannan duk da yana nuna warke nan nuni da na gasa ba ba ta kenan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce abin nan wannan tafsirin da babun idza gafara janabata aw ghayraha falam yadhhab asaruhu idan mutum ya yanke zumunci abin ko abin nan kazanta falon ya saba sa da zuwa hali ko yayi da da ba kamar an ka bar ko an ka bar wari ne ne gasa حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن يمين وانا عمرو بن يمين بن صحابي بني amma ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wato bai samu haduwa da annabi sai bayan kamar musulunta wato ya shekara cikin nuna ɗari da talatin da biyar قال فعلت سليمان من يساري في الصوب الثوب في الجنابة وتغسلها وان ديك جنابة تاميتي قال قالت عائشة عائشة تقول كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وانت كده غسلنا عن النبي ثم خرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقاء الماء يرى غسل كله كيف هم عندكم؟ فردفنا عمر بن مسعود كان بعد أن كتبها بسبعة حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشه انها كانت تبتل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراه فيه بقعه او بقعا sannan in ɗora وليس يمين da wadai في يريد راسه ke عليه بغاوة. yi da gida